masu kallon mu yau a cikin shirin kuna akushi da rufi abubuwan da za mu girka muku su ne coconut rice da kuma crispy fried chicken abubuwan da za a bukata idan za a yi coconut rice ana bukatar shinkafa coconut milk albasa butter sinadarin ɗanɗano kayan ƙamshi attaruhu koren tattasai jan tattasai sausage citta tafarnuwa lawashi da kuma garin kwakwa abubuwan da za a bukata idan za a yi crispy fried chicken ana bukatar kaza mai fulawa corn flour kwai sinadarin ɗanɗano kayan ƙamshi soy sauce da kuma albasa kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan ka san akwai mutanen da sai ka ji kamar su ce wai ba su cin kaza kwarai da gaske na san kai ma kana ɗaya daga cikin su a ina ina cikin jerin masu ci ne a a kan fami haka da kai da wai na fara murna ne cewa ni kin ga wannan kaza da ni da masu kallon mu kawai za mu ci to gaskiya gwagwagwa za mu yi da ke kenan to masha Allah to shikenan ba damuwa to masu kallon mu sai ku biyo mu don ganin yadda shirin zai kasance Masu kallon mu Assalamu alaikum sunana Fatima Rabi Gwadabe ina farin cikin sake haduwa da ku a cikin shirin akushi da rufi wanda na wannan lokacin zan gabatar muku da shi tare da babban bakonmu Malam El Yakub Ismail wato wanda aka fi sani da Riki Ultra. Malam El Yakub ko in ce Riki, salamu <laughs> alaikum. To wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To masu kallon mu kamar dai yadda muka faɗa za mu yi crispy fried chicken da kuma coconut rice. Yanzu dai abin da za mu fara yi ita ce wannan coconut rice ɗin ga kuma dai duk abubuwan da za mu yi amfani da su. Yanzu riki abin da za a fara shi ne ka fara da riƙe mana ruwan zafin nan. Yawwa sai na kunna wuta. Tunda in san kuma su ga masu kallo kar mu mm. zo muna cewa coconut rice din ya zama musu wani abu eh. za mu je mai da shi da dan swags mu ce irin coco rice din nan kawai to ka gani an ƙara ba yau coco rice za a yi yauwa mu mun saka ruwan zafi ne eh to mu dan bashi haka kamata ya a ce muna da um, ruwan nama nama kwarai da gaske eh amma to saboda ba mu mm. da shi shi sa muka saka ruwan zafi yauwa to yanzu abu na gaba da zamu bari in baka koko milk tunda ka ce a ce eh, koko rice to ita ba ka ga sai ka ah, zuba mana ita kwarai da gaske so yanzu za mu zuba wannan tun daga ruwan namu ta fara tafasa eh haka ne sai mu juye Allah <laughs> tun yanzu ma yadda irin kanshi kanshi abu da ɗin ya fara tashi tabbas kana da dan san kamar ka ji yaji haka ya dan fito a cikin abinci abincin eh amma tun yanzu dama abin da nake ne gwara dai mm. in dan bashi ya dan tafasa bismillah tafasa eh. daga baya ne so wasu abubuwan za a iya kara ka san ai abin da sa na tambaye ka ne saboda idan kana da son yaji zan baka ka eh, zuba shi ko ba ka da shi <laughs> ah, mu dan sa shi baya baya eh, amma fa ka san idan ya yaji da yawa masu kallo ai kamar haka yayi ko yawa sai kuma kana cin tafarnuwa ai a da yar a haɗe ita dama ai ba ta yawa yadda ma ta fito da ƙanshin girki amma kin sa akwai waɗanda su kuma ba son tafarnuwa suke ba eh. saboda wannan ɗin ƙanshinta eh. amma idan ga wanda ba sa son tafarnuwa dama za su iya sa albasa ina tanin sai na miko maka shinkafa eh kuma kaga yadda masu kallo su gani daman ba wai danyen shinkafa ce <laughs> to shinkafar an riga an faboilin nashi eh. yawwa so yana da muhimmanci dama a ce tun daga farko ka faboilin shinkafar in ah, mutum ya parboiling nashi kuma abu biyu ma idan ka tashi ma auna zuba shinkafar a cikin tukunyar ka eh. tabbatar da cewa ruwan da shinkafar kusan wannan ɗinsu level ɗinsu ɗaya eh. kan ruwan ya rinjaye shinkafar ko kuma makamancin haka tunda kaga in yanzu hakan ma na tabbatar da cewa masu gaba sun ga cewa irin ya ɗanyi level daidai eh yawa ruwan daidai mana yanda muke bukata to abinda za a yi bari na baka murfin tukunya amma dai bari in eh. baka mu dan saka gishiri dan kaɗan duk da dai kaga shi sinadarin ɗanɗano sai ta ɗan dahu sai mu zuba ta tare da albasa ba Allah gashi sannan sai to yawanci dama girkin step by step ake yi to yanzu step ne na farko dama muka ce bara mu fara yi yanzu eh. gashi mun kunna ah, wannan din za mu dai mu juya shi gaba ɗaya kawai ko eh kamar a mu fara sa rabi dai mu ga kaga in ya narke ai ya narke eh sai nuna mana dai tunda kaga abin nan din namu to yanzu gashi nan dai muna dan soya wata kuma kaga daman ba wai dole sai mun bashi ya irin narke duka ba tunda ya fara za mu iya saka albasan mu eh. ga wasu kuma tafannuwan ma suke fara sawa tukunna eh. ya dan ba da wannan crispy ne to ya danganta da yanda mutum yake son albasa to ni eh. kuwa a gaskiya ina son albasa sosai a cikin to zaka iya karawa yawa so in na gada ma zan iya juya shi gaba ɗaya amma dai saboda masu kallo ne za a sa shi dai a normal din dama haka ne to yanda ake dan soya ana dan juya to kaga kenan yadda kai bayanin um, tafarnuwa kana so anan ma dan saka maka eh, yawa to zan iya dan sa garlic din kenan amma dai dan kadan tunda dai a can mun riga mun saka shine abu to kin ga ma kanshin garlic din ya dan taso gaskiya yanda muke soya tare da albasa kuma aka ma kawo hawa mu dan sako curry ba eh za mu dan yawwa sai a sa curry to kuma dai kaga karin bayani na san ma dai ko da a ce ban faɗa ba za ka faɗa daman kaga ba za mu bar abin nan ba ba ma kafin ita ba za mu eh. bar ita wannan ta soye ba eh. za mu saka shi sausage mu. to yawanci dama za ga cewa akwai abu biyu ko zuwa uku wanda eh. mutum zai yi amfani da shi idan babu sausage eh. wasu dama suna amfani da hanta domin eh. ya ba da wannan abin in kana da hanta ko kuma mutum ya samu wato koda koda eh mutum ma zai yi amfani da koda daga baki daya ba mu sai muka ce to bara mu yi amfani da sausage yawa don ya ba mu abin da muke bukata to yanzu mutum za mu iya sa su yawa sai mu sa a taruhu da kuma koren tattasai din mu lalle riki na yadda kana son yaji tunda a nan din mm. ma ka ce a dan saka a taruhu yawa eh. yawa shi koren tattasan za a iya sa yanda ake so shi dama baya yawa baya yawa gaskiya ko a haka ma mutum zai iya ci gaskiya ga kuma irin ja shi ma kuma kaga irin yanda shi ma gaskiya suna ƙara fito da color din ga kuma ƙanshin shi ma eh. to kusan shi ma wannan bari mu dan kara yawa sa ta kaɗan tunda kaga za mu dan sa a shinkafa wato albasa mai lawashi kenan eh. a hausance yadda ake cewa to mutum sai ci gaba da yanzu bayan gashi dai muna da kan soya wannan din sai mu sa yanzu abubuwan sinadarin ɗanɗanon eh. mu gaskiya a sinadarin ɗanɗanon mu kaga mu wannan cikin flavor don kun san muke amfani da shi da gaske kun ga alamun mata tina ma son kaza kenan a'a ba wai haka bane ba ai at least je ka san akwai yanayin da kamar amfani da mm, sinadarin ɗanɗano wani lokacin ga irin wannan mai haske baya canja kalar abun eh zaka gan shi a yanda yake a kalarsa haka yake to bari dan saka mana ginger powder kaɗan duk da dai kaga mun saka ɗanyatta a cikin abin nan ina tanan mu bar shi haka haka za mu ci gaba da juya tun daga shi dai har yanzu dai muna kan soya wato spices din mu kuma eh. abincin har yanzu shi kuma wannan coconut rice din yana kan tana da ruwa eh. to ina ganin ai aka kamar yayi mu kashe shi ko tunda kaga ba ma bukatar mu ce wai ya dafe gaba daya sai ka bude mana muga ita kuma shinkafan mu a wani hali take ciki tausa take eh to kaga dai mu bata dai su ta dan eh. ci gaba da yi ruwan ya dan yawa sai mu zo kuma sai mu haɗe dan sai mu hade gaba daya To masu kallon manifa yanzu gaskiya kanshi ya cika ciki na riki fa na rasa gane ma kanshin wannan ne amma dai ka ga kanshin koko rice din tabbas yanzu dai sai ka duba mana ita mu ga a wani hali take ciki yanzu koko rice din gashi dai ruwan ya dan janye eh masha Allah kuma alamu <laughs> ina dan jin flavor din ma flavor din yanda yake <laughs> tasowa ba mm. so yanzu abin da zai faru shine zamu dan zuba wato albasa kenan cikin eh. rice din namu sai mu sannan za mu sa spring onion din shi ma lawashi kenan eh. domin abincin da idan ana dan ganin greens din ya fi bada ma'ana haka ne to ai kaga kafin ka juya ma bari na miƙo maka tunda kaga shi ma bamu saka sinadarin ɗanɗano ba da gaske amma dai kaga tun da sa a nan eh, sai mu dan yanzu dan kadan za mu sa sinadarin ɗanɗano eh. tafiya dama sai da shi mm. sannan ga dan kori namu eh. sannan da jinja lallai fayo yadda ka faɗa ƙanshi zai cika mana <laughs> ko ina nan da nan yawwa sai kuma dan chili powder chili powder ɗin mu kaɗan <laughs> ni dai na gaya maka abinci to yawa in dai ya yaji kai ne na saka gishiri dazu eh to shikenan yawa ba lalle ne mu sa gishiri dama ba yanzu hakan zamu bar waɗannan sannan kuma sai mu juya hankula hmm. domin kar ya kame tukunya da caɗi da baki daya hmm. eh to amma ne mu juya ma din dukan tunda kaga zamu zo mu ƙara wannan eh. abin nan din da muka saka bari dan rage maka wuta wannan kuma sai na bude shi shi ma to yanzu bayan shinkafin shinkafar ta dan da wutan da kinga ruwan ma ya shinye ma gaba ki daya eh. to lastly sai mu ce bara mu juye shi wannan wannan din namu kamar filins din na namu da muka yi yawa eh. yawa sannan sai mu dan Riki, kana so kai tuya ka manta da albasa. to akwai abu ɗaya a nan da ka manta baka sa ah, shi ba akwai eh. shi coconut ah, wannan din ya sunansa coconut flakes za mu ah, ce mishi ne eh, ko coconut powder ne ko powder ne yawanci eh. coconut powder ne dama to mm. shi din ma daga karshe sai ka ce to bara ka dan yayyafa shi a samar wannan din domin ya bada wannan crispy feel din da ake bukata masha Allah yanzu kuma abin da za mu yi shine ko in ce ita ce wannan crispy fried chicken ga dai duk abubuwan da za a yi amfani da su yanzu riki sai ka matso ka mu fara hada ita wannan crispy fried chicken din muna bukatan cokali yawwa to za mu sa ko da cokali guda ɗaya zuwa biyu ne eh, ya danganta kenan da yawan ma da yawan yawa shi kazan take yawa yawar kazan shine zai nuna wa shi kenan to sai me zan sako maka yawa sai ki samu ita cikin masala din mu kayan kamshin mu din kenan ita tun da kaga wannan cikin masala ne bari mu dan kara shi sata da dan dama kaɗan ga kuma kusan duk kayan kamshin nan kenan eh. ga kuma ginger powder duk da dai eh, za mu saka ɗanyar ga sinadarin ɗanɗano ga kuma chili powder shi ma to amma yanzu duk wannan da muke saka za mu zo kuma za su shiga cikin kaza za mu za su shiga tabbas to ga kuma dan gishiri shi ma yanzu akan ito eh kuma man kami suya mu manta da albasa eh dan yayin citta da tafarnuwa bari mu dan rage wannan mun fasa kwai yawa ma sai mu dan sa shi dan ƙara kashe mana karnin kwan yawa ina ganin kamar ya kamata mu dan saka albasa ko eh yanzu ne eh za mu iya sa albasa a cikin eh. wannan haɗin tunda dai a kaza za a saka to muna buƙatar kaga su dan eh. abin nan mu. yanzu muna buƙatar sai mu dan sa wato mu kadan ƙara soy sauce din ya dan saki kenan ya zama cewa ya dan yi ruwa ya eh, dan yawa ya isa yanzu zan yi amfani da hannuna amma bari in eh. wanke hannun da ya tukunna eh. yawa saboda tsafta yana da muhimmanci ina ganin kafin ka wanke hannun tunda za mu yi amfani da kwai bari na fasa kwan ma wannan ka ce me ake cewa ne shi ma dai kaga wannan mun dai dan saka kayan kamshi ne ya dan kashe eh. mana abin nan din kazar za mutum zai tabbatar da cewa ya cakuɗe kazar sosai eh. yawa domin duk sinadarin haɗin baki ɗaya su samu dama su su ratsa ciki to ai kaga wannan ma da ya makale kwarai eh, da gaske so ta Washington. tunda za mu haɗa tunda fulawa ma za mu fara sa eh. kaza a cikin fulawa kaga ga fulawan mu eh. mun riga mun tankaɗe ta. Mun tankaɗe ta kwarai da gaske. Don kaga abu ne da yake da matukar muhimmanci yake da amfani. So bayan fulawan mu kuma ga corn fulawa a ciki za mu yi mixing din su ga kuma ɗan gishiri. Mm. Mutum ma zai iya sa ɗan citta a ciki. Eh ni ma abin da nake eh. tunani kenan mu ɗan saka ɗan cittan da ɗan ma yajin nan haka yadda kaga zai ƙara ba da abin nan to yanzu bayan haɗin tun da har yanzu zan ci gaba da amfani da hannuna eh. wurin kwabawa da makamancin haka to na ɗaya shine a ah, wannan yan wasu kirki wannan ɗin to yanzu ga kazar tamu eh. ta sha flavor sai yanzu sai mu kwaba shi a haka amma muna buƙatan colander Eh, in a ah, kusa. je mu sa ma tukunna tun eh. yanzu ne tun da su biyu ne za mu yi kocin. Ok wanda za ka man eh, karkaɗe flower? excess flower. Ko ba kwalanda ba ga ma plate. Yawa mu fara kwaɓa guda biyu. Da ɗan ji. Sai a mai da shi cikin flower kenan. So mutum ya tabbatar da cewa yanzu sai a ƙara mai da shi cikin fulawar eh, Allah. kin gani yanda yake. Eh. Yanzu daga nan sai a ɗan kakkaɓe fulawar. To eh. mutum ya ga dama zai ƙara tsomawa ma ya danganta da ya mutum yake son yawar fulawar a jikin kazar. Yawwa to wasu so biyu suke kocin wasu kuma za ga cewa so uku ma suke. amma dai ni sau amma mu sau ɗaya ne kawai zama za mu ji shi da daga gaman mu yayi zafi jira yake dama a fara suya yanzu kawai sai a saka a ciki masha Allah wannan dama mun kotun sau ɗaya eh. yanzu sai mu sashi shi a cikin ruwan kwan Um, Riki, na ga dai fa gashi cinyoyin kaza sun shiga cikin mai suna ta soyuwa ga eh. kuma dai waɗannan su ma. Ga na ƙarshen ma kenan. Eh. Kin san Ah, abin ah, ɗanyar kaza muka yi amfani da shi eh. to da alal misali daga farko mutum in ya ga dama dama zai iya dafa ma kazarsa tun farko eh. yawa ya dan rage wa kansa aikin eh. yawa akwai haɗi dama na musamman da mutum ma zai iya yi a inda za ga cewa wani sa'in ma daga lokacin da zaka dafa kazar ana dan tsoma a dafa tare da madara ga eh, wasu kenan sai su eh. dafa kaza da madara da eh. wasu sinadaran ya wato shi wannan daga baya sai a zo kuma irin wannan haɗin da muka yi to shi still za a kare amma mu kuma sai muka ce bara mu yi amfani da ɗanyen kazar to kin ga tunda yanzu ɗanyen kaza muka yi amfani da shi dole za mu bari ya soyu sosai masu kallon mu sannu mu da haɗuwa da ku a teburin ɗanɗane ga kun ga dai yanda coconut rice ɗin mu ko kuma in ce coco rice da kuma crispy fried chicken suka kasance ni anya koyo ba za mu canja wa kazanin suna ba eh to sai mu ce RFC gaskiya RFC wato <laughs> Ricky Fried Chicken kenan <laughs> masha Allah gashi dai kaga gaskiya yadda ka faɗa din na'am ta soyi gwanin ban sha'awa din ta yi wannan dai brown din nan kana gani ka san tabbas cewa za ta ba da ma'ana yanzu riki abin da za a yi kyan girki nan a idon da yamma ni mm. ina ganin za ku mu kira mai ɗanɗana yau eh, insha Allah na san ma bata ma yi nisa ba to ai ni na so in cika kace eh. irin ni ka yi min wannan na dan na gaya wa masu kallon mu Allah ko to ai ba za a yi wa testa din adalci ba to shikenan dai tunda dai ka ce haka Allah ya sa to in ta zo ka maka halin mutane yan duniya ta ce maka girkin naka bai dace ba to bari ne mu gani da haka dai yanzu na wani sai ki kara so ki zo ki gaya mana yadda girkin nan ya kasance lallai mu ji ma me ki ce ne masu kallo an zo wurin an zo wurin an zo wurin ya da <laughs> gaskiya na ga koko rice ga kuma Riki fried chicken. Ko kora suka ci don da coconut rice. Coconut amma kin gane a swags din kin gane koko rice. Mm. Yawwa ga kuma RFC a gefe. AKA mm. dumuji kin gane ga mm-hmm. kuma ruwa. Wannan dai ga balance diet din da kike bukata. Exactly kuma gaskiya ba zan karya ba wani abu da ya burge ni tun daga can ma kafin ba a shigo din gaskiya da aka yi balance din table din. Yadda table din gaskiya yayi ka san dama shi dan kana saka ta abinci daga serene da environment din eh, wannan wajen ma zai sa abin gaskiya zai maka eh, kyau da gaske. Sai daga nan kuma a koma a sa baki a jiyar da abin yake. Amma eh, na san tunda yauwa amma na mini ba ka san me ake cewa irin um, wet loss din nan ne ko me ba tana yin wannan abin ba ne ba ne ita ma slimming din na cika kaza yau gobe zan fita ah, tare ai sai <laughs> za yi bonus fat din gobe kun dai ji ko ka san namu da aka suke bakewa? ai a ah, to an an ga abu mai daɗi dama sai ka ji mm. an ajiye maganar Salimin a gefe guda ku ci gaba da magana ah. ka san me kake faruwa ne loma ta fata uku fa kenan hmm? a shinkafan ma fa kenan ku ci gaba da magana ba kuma abun abun mamaki ma ni ban taba eh. gani ta yi testin abinci sau biyu ko sau uku ba ga na hudu ka masha Allah to hazan nan hmm. ka ce r rfc ba ricky fried chicken <laughs> wato ka san Ricky abinda yake burge ni bari in bata ta gama haɗewa tun daga nan yanda na hango Ricky fried chicken mm. ina son ƙara da wani ina son ƙara da wani suna ne ba ke ma wani swag din zaki ƙara wa abincin namu Ricky rap matrix fried ba na son je wajen a ni dai na wani fara rafi a kyau ku kusa a wannan abin nan din ba zan fahimci wannan yaran ba gaskiya riki abin da zan ce wannan abincin gaskiya ne daɗi kwarai da gaske gishiri ga kayan ɗanɗano komai ya hau on point kuma gaskiya na yi mamaki a ce namiji ko da kyan ce namiji the best cook but I'm still trying to dena kokarin wanda ya fi girki ya fi eh. girki a duniya wai namiji ne wai fa suna faɗa ne ba maganan wai an tabbatar da shi ko a Guinness World Record a rubuce ba a a rubuce ba har da award fa aka bani a ah, ah, ah. ina ganin Fatima ya kamata gaskiya ke ake to mun bar muku dai a nan ne yawa ina tani wata nan zamu zo mu dan sa gasa mu gani a kira matan da mazan duka duk gaba ɗaya wanne ne yafi abin nan gaskiya kam mm. ai na san tabbas mazajen na san za su ba da gudu gaskiya to wani yanzu abin da za a yi tun da kin Eh. mun sallame ki mun gode godiya nake kwarai ya daga hannunki ya ai na dauka ai gaba dai hada zan yi to ai ban mana abincin mu ma to ki abincin kawai za ta bada shi wannan ai ni ki na so ta ban mana wannan din shi wannan din gaba dai sai mu bari mm. gaba dai wannan mm. ba kuma wannan din ma godiya nake kwarai da gaske gode yauwa <laughs> godiya muke sosai <laughs> ai ka san ni <laughs> na so eh. shi kansa wancan din ma ka ce kawai ta ban mana ai da ɗan ɗan abinci a wannan A'a, kar mi mata haka. Gaskiya. Kana so ta dawo ta rage maka makin da ta ba ke kenan. A riga an wuce gurin aiki. A to <laughs> shi kenan gobe ma rana ce ai. <laughs> To masu kallon mu kun ga dai yadda ta kaya da mai ɗanɗanon mu na Wumi David kuma dai daga yadda kwa gani cewa tabbas abinci yayi abin da ake so yayi daɗi kwarai da gaske. Kai Mariki mun zo ƙarshen shirin da haka da yan zan ce kai sallama da masu kallon mu. To masu kallon mu a halin yanzu kun ga yadda dai muka kawo muku ko muka gabatar muku da abincin wato koko rice aka mm. coconut rice kenan yawa da kuma crispy fried chicken aka rfc mm. so suna na dai har yanzu dai el yakub ismail wanda aka fi sani da ricky ultra aka mahaƙurci mawadaci nake cewa ku ci gaba da kasancewa fa tare da wannan shirin a koyaushe wato akushi da rufi to masha To masu kallon mu a madadin shi babban bakon namu na wannan lokaci Ricky Ultra da kuma inda suka taimaka shirin ya zo gare ku Ni Fatima Rabi Gwadabe nake mu kasance da da ku an shirin danganin abin da za mu kawo muku. Mu huta lafiya, ma'assalam.